safin riyadul qur'an kana iya cewa kusan rabin waɗanda suka amfana da ita mutanen jamhuriyar nijar wanda wannan makaranta ko hajji suna da babata suna ta fafatawa suna karatu a wani babban abin da shi ba da nake shi Salisu Shehu tsohon malamin makaranta ne matakai daban-daban ni ma malami ne ya karanta malami ne ya karanta da ni makarantar kuma tun daga nan har ya kai matsayin lecturer a jami'a har yau vice chancellor ne shine wanda shugaban babban jami'a nan ta al-istiqama wacce take sumaila a nan cikin jihar Kano bayan haka shine mataimakin sakatare general na wato supreme council for islamic affairs wacce mai alfarma sarki musulmi har yanzu shi ne yake jagorantarta lokacin da muka je gaban shugaban najeriya alhaji bola ahmad tinubu yawon shugaban kasa jawabi saboda yadda jawabin ya kama hankalin shugaban kasa na hatsarin wannan yakin da ake kokarin a ingiza shi shiga shugaban kasa da mintunan da aka bashi suna karewa ya ce ni da kai na kara maka lokaci saboda ina so in ji bayaninka kuma ya gayyace shi taron da za a yi na ECOWAS ya ce ka zo ka yi bayani sauran shugabannin ECOWAS su ma su ji irin jawabin nan da na ji wato awa da to muna addu'a Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka Allah ya ƙara masa jagoranci ni mai magana ni kuma ni ne almajirin su gaba daya Muhammad Kabir Haruna Gombe bayan na tsaya daga nan gudun sai mu samu waɗanda za su ƙarisa su waɗannan su suka tsara ga dan wani yana shigowa za a mana bayanin su daga baya kuma gudun wanda suka bayar na ganin wannan taro da muke a halin yanzu kanan kansa ya samu nasara Allah ta'ala ya samu dace sunana Muhammad Kabir Haruna Gombe Darakta ne a Darakta ne a fadar shugaban kasar Najeriya suna daga cikin waɗanda suka yi tsare-tsaren wannan tafiya da har waɗannan maluma suka taho wannan wuri ala ta'ala ya samu dace sannan kuma shi Alhaji Mele Kyari da zan bata dazu shi ne wanda shugaban kasar Najeriya ya dora wa nauyin tabbatar da dukkan tsare-tsaren wannan tafiya daga farkon ta zuwa karshen ta ta samu nasara cikin yankin Allah mu da kamar yadda na ambata ni ne sakatare na kungiyar Izala na Kadai Najeriya assalamu alaikum warahmatullahi